Hoto na sha takwas Allah ya sake ƙarfafa alkawali da ya yi ma Ibrahim. Wata rana lokacin da Ibrahim ya kai ga shekara kusan ɗari, wasu baƙi guda uku suka ziyarce shi a unguwarsa, su aikakku ne daga wurin Allah. Ibrahim ya kira Saratu don ta shirya masu abinci, shi da kansa ya kawo masu. sa'an mutanen nan suka tambaye shi, Ina Saratu, ya amsa masu tana cikin ruga, ɗaya daga cikinsu ya faɗa masu, Wata rana nan gaba, zan komo sa'an nan matarka Saratu tana da ɗa. Saratu ta ji shi, ta yi dariya, sabili da ita da kanta ta ce, shekara tamanin da goma ba ta gazganta da shi ba sai ubangiji ya yi magana da ibrahim ya ce don me saratu ta yi dariya ko akwai abin da ya fi ubangiji ƙarfi saratu za ta haifi ɗa babu abin da ya fi ma ubangiji allah wuya yana cika alkawalinsa كل يوم